Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kuna tare da sashin Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. ta yi watsi da wannan kudurin doka na ma'aikatar ministan kuɗi dangance da maida masu karɓar haraji a hannun ma'aikatar lanho maimakon hannun ma'aikatar bitalmanin kasa da ma'aikatar ministan ta bukata. shekaru 20 bayan rasuwar norbert zongo dan jaridar burkina faso reporters sans frontier na bukatar ga kasashen faransa da burkina faso da su yi kokarin tabbatar da hasken lamarin Ko Jesa uh, kwamitin da ke kula da tafiyar da al'amuran ilimi da horo a cikin makarantun ƙasa tun shekara ta hudu tare da girka kyakkyawar hulɗa tsakanin uwayen 'yan makaranta da malamai. Rahoton namu kenan na musamman da Balkisa Tahiru ta shirya tun daga Karma. Masu mu barkan mu da sake saduwa. A yau da sahe a birnin mai kotu ta yi watsi da wannan dokar ta ma'aikatar ministan kuɗi wadda ta yi tsokaci kan mai da ma'aikatar masu karɓar lanho a hannun ma'aikatar bitalmanin ƙasa maimakon barin su a ƙarƙashin ma'aikatar ta karɓar harajin. Ƙungiyar ma'aikatar lanho suna yi ita ta yi ƙarar ma'aikatar ta ministan kuɗi kan wannan ƙudurin doka na watan Nuwamba shekara ta 2018. Ga dai ƙarin bayanin da Gero Hassan magatakardar ƙungiyar Yamma Habibu Garba. mun kawo kara alhamdulillahi juji ya gayi yanda doka ta ce a gai kuma kuna ganin mutanen da muke tare da su yan sinayi mutanen masu goyon bayan mu sun zo da karhi kuma yan Allah da za mu ci gaba da kokowa bisa duk wanda ya taka doka mu kawo shi kara doka ta yi aikinta. A rete wanga da suka doka yau muna nan doka ta ba DJE izinin su zaɓi receiver waɗanda za su karɓa haraji ga mutane a ce ba haka nan ba ne a ce za a juya wannan abu a maida shi hannun masu bitalmanin kasa masu bitalmanin kasa aikin su a kawo musu kuɗi su kashe mu kuma nemo kuɗi ne muke kai musu mu zuba musu ta a ce yau mutane su za su karɓa kuɗi kuma su za su kashe su kun kaka ashe kawo an yi aikin asha shine muka ce ma minista ba mai da shi ba muka kawo wanga ƙara da ake ciki yau kuma muka samu nasara bisa gare shi a yau da sahi abokan aikinmu su ne mijin bakin ma'aikatar ministan kuɗi amma kuma hakan bata samu ba. tsugunne ba ta kare ma 'yan gudun hijirar nan na kasar sudan da ke nijar ba bayan zaman dirshin da suka yi a jiya da safe a cibiyar kungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira unchr birnin yamai yunus abar daya daga cikinsu ya ce za su ci gaba da zaman dirshin har sai an sama musu kasashen da za su fake kamar sauran 'yan gudun hijirar Shekaru 20 bayan rasuwar ɗan jaridar nan Norbert Zongo na ƙasar Burkina Faso, ya kamata hukumomin ƙasar Faransa da na Burkina su mai da niyya kan kawo haske kan wannan al'amarin. Wannan ita ce bukatar ƙungiyar Reporters Sans Frontières a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau kinnan. A lokacin da al'amarin ya faru, marigayi Norbert Zongo ɗan jaridar Independent na bincike ne kan rasuwar direban François Compaoré, kanan shugaba Blaise Compaoré. Ga dai cikakken bayani a cikin rahoton da Tannan Ahmed Fuda ya shirya mana. ta dama mai kyau da kotun Faransa ta bayar na tusa kiyar babban mutumin da ake zargi da kisan gillar ɗan jaridar Burkina Faso, Reporter San Frontier ta yi maraba da ci gaban da aka samu kuma ƙungiyar ta kira ga Faransa da Burkina Faso da su gaggauta domin ganin an gudanar da shari'a. Gawar ɗan jaridar bincike kuma daraktan jaridar ta Independent Nobel Zango da wasu gawaki uku an gano su a kone bayan sun sha harsashe. A ranar uku ga watan Disamba na shekarar alif tara da takwas a Sapuwi, François Kamfaure kanan shugaban Burkina Faso shine babban mutumin da ake zargi da ya tsere daga Burkina Faso bayan an kifar da Blaise Kamfaure a yan wani boran al'umma a cikin watan Oktoban shekara ta hudu. RSF na tuna tanan nan da ake zargi shidda aka dora ma nauyin kashe dan jaridar dukan su sojoji ne na tsofar gwamnati da ke tsaron fadar shugaban kasa uku daga cikin su sun mutu sauran uku an tuhume su a shekara ta biyar kuma suna tsare a kurkukun wucin gadi a Wagadugu. Allahu Akbar Ari Ibrahim tsohon ministan ilimi da horo na firamare da na kiwon lafiya ƙarƙashin milkin jamhuriya ta biyar ya rasu a jiya a Tunis bayan ya yi fama da rashin lafiya. Marigayin Ari Ibrahim a lokacin da yake raye ƙwararren mai bada horo ne kuma ya yi fice kan iya lissafi sannan kuma yana bada horo a jami'ar Lumin Yofo ta birnin Yamai. fannin al'adun ƙasar nijar ya yi rashin fitacciyar 'yar wasan fina-finai cewa da hajiya Halima hamidu mai lakanin sunan debinya a cewar jaridar louis sahel debinya ta rasu nijar a yamai bayan ta yi fama da rashin lafiya margariya ta taka rawar gani sosai a shekarun 1980 a cikin wasannin kwaikwayo inda take ɗaya daga cikin sanannun 'yan wasa na yamai Vadi Sahel da talabijin ƙasa na ci gaba da watsa shirye-shiryen da ta yi. Allah ya ji kamar ganya. Ƙasashen duniya na bikin ranar ƙasa da ƙasa ta samun kyakkyawar kulawa a fannin kiwon lafiya cse Wannan bikin wata dama ce ta tabbatar da ta tabbatar ma kowane ɗan adam damar samun magani na kirki tare kuma da kulawa ta gari dangance da rashin lafiyar da yake fama da ita ba tare da cewar aljihun shi ya ji jiki ba sai dai kash a niger da saura domin likitoci ba su da isassun kayan aiki kamar yadda dr kongaize zubairu magatakardar kungiyar kwaron likitoci ya shaida ma muktar hamadu Ko ina ɗan ƙasa na da incin kiwon lafiya mai inganci kada ku gama kulawar lafiya da faɗaɗa gine-gine domin a wajen mu shine muke gani kuna da gine-gine amma a cikin waɗannan gine-gine ganin likita wani abu ne na daban me yasa haka domin gini yana nan likita yana nan amma aiki babu dalilin rashin kayayyaki wannan kuma ko da yaushe mara lafiya na zuwa sai a ce masa na'urar radio ba ta yi sakana baya yi bincike ba zai yi ba in babu ɗakin bincike a wannan sabon karni likita. likitoci ba su da damar yin binciken kyau lafiya na ciko kaka za su yi na gabatar da bincike domin kulawa da dan malati da kyau abinda ke bani damar cewa kulawa da lafiyar jama'a har yanzu da saura Ƙasar Nijar na ƙoƙarin bunƙasa tsarinta na kanta domin yaƙi da canjin yanayi ta hanyar neman gudunmawar manyan kamfanoni. wannan kuma wata sa'a ce da isa garba shugaban kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin fararen fula kan canjin yanayi ya kwatanta ma asuma na shina wakilinmu na musamman a taron cop 24 a poland ga da firar tasu ta kasance. muhimman ba su wuce ba a yau da safe aka bude taron mayan jama'ai da ake kira da turanci high level nan nan ne ake daukar matakai ake tsarawa tauna da ministoci ko da dai menene muna da kwararru muna da kungiyar renon faransa da ke kunshe da kasashen da ke faransanci da suke shiga shawari kenan ko da a gida ne dole a dauki damuwar mu cikin waɗannan tsare-tsare a Nijar abinda muke karewa game da batun kasancewa cikin lokaci domin muna fitar da iskan gas kaɗan amma mu ne ke fama da shi sosai muna kokowa domin jama'a game da batun sauyin yanayi yana da kyau a ɓangaren mu dole mu yi kokowa domin kafa yanayin da al'umma za ta tafiya da shi Nijar ta kafa tsare tsaren ta na tattara kuɗi yanzu shekara biyu ko uku da muke kokowa domin Nijar ta shimfiɗa asusunta na yanayi dukan waɗannan kamfanoni da ke gurɓata yanayi a Nijar dole su girmama dokokin ƙasa da ƙasa ku rike da kyau wakilan kungiyoyin farar na niger sun makara wajen halartar zaman taron na kupa domin ba su ma samu damar halartar tattaunawa ta farko ba amma ni isaka matihin nan mai dauke da sakon zaman lafiya ya iso taisawa a nisan kilomita 112 daga zandar gurin shi isa zandar kahin 18 ga watan disamba ranar shagulgullon cikon shekaru 60 da kasancewar kasar nijar jamhuriya idan ba manta ba hamman isaka ya tashi daga yamai tun 30 ga watan oktoban da ya gabata dai karin bayyanin da ya mara hilatu sumana ta waya. Ina tesawa tun ranar Litinin. Ina tunanin hucewa a yau karfe hudu na yamma zan kama hanya. Inda na cika dare bai da nisa da tesawa akalla kilomita biyu ne cewa da mai jirgi. Ina da jaddawali takan sani nake tsara tafiya na. Idan na yi kilomita arba'in so biyu ina tsayawa na huta tsawon kwanaki biyu. Misali caduwa zuwa nan ya yi kilomita hamsin da bakwai. Don haka na huta a nan na kwana ɗaya. Tun karfe bakwai na safe idan na fara tafiya sai karfe ɗaya na rana nake tsayawa in huta sai kuma wajen karfe hudu na yamma sai in kama hanya. Ban fuskanci matsala ba, akwai wasu da suke tsayawa mu ɗauki hotuna tare da su, su gaishe ni sai su huce. Ina fatan isa a zandar goma sha shida ga wata. a karo na farko kasar niger za ta halarci kwambular fina-finai ta hollywood a kasar amurka inda fitacciyar 'yar wasan nan ramatu keta za ta nuna fim din nata zinariya film na daya daga cikin fina-finai 87 masu yaren ketare da za su shiga a cikin wannan gasar karo na gomiyatar da daya da aka buɗa jiya sha daya ga wannan watan a amurka ga dai karin bayanin da sani magore daraktan cibiyar fina-finai ta kasar niger yamma rafika a tahir Wannan shekara fim ɗin da aka baiwa lambar yabo domin wakiltar Nijar shine Zinariya. Fim ɗin Ramatu Keta zai gogayya tare da wasu fim 86 a cikin rukunin fim mafi kyau na ƙetare. Sakamakon ƙarshe za a same shi a cikin watan Fabrairun shekara ta 2019. Wannan karo za a zaɓi fim biyar. Muna buƙatar goyon baya domin ganin fim ɗin ya kasance daga cikin biyar. Sharuɗan shiga su ne na kowace kwamfala. Ma'ana fim zai kasance sabo kuma ba za a gabatar da shi a Oscar ba kasance na barai ya kasance kasa ta tura shi a karon farko ne fim ɗin Nijar ke shiga gasar babu zaɓe ku ne za ku halarta wannan shekar ne kawai aka kafa kwamitin ka tura fim ɗin Nijar. Nijar babban ƙasa ce ta silima a Afirka ina ganin halartar gasar ko da ba a samu kyauta ba abu ne mai muhimmanci mu dai ya kamata mu riƙe ci gaba. saurari shirye shiryen Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a jamhuriyar Nijar tun shekaru aru-aru an girka wasu cibiyoyin da ke taimakawa makarantu musamman mata bangaren kyautata zaman takewa tsakanin uwayen 'yan makaranta da malamai don bunƙasa karatun yaran kojesa kungiyar da ke kula da ci gaban makarantu na taka rawar gani a cikin al'amuran na karatu mu saurari shugaban kungiyar kojes ta kwamitin karma jihar talabere abdullahi ayuba mai lakanin abdu mai gida rahoton da balkis tahiru ta shirya muna a matsayinta na wakiliyar studio kalangu a karma Kojes eh, kwamitin kula da makarantu ne na firamare da aka kafa tun a shekara ta da hudu domin taimakawa tafiyar da aiki mai kyau a cikin makarantu a ko'ina cikin Nijar. Kojes eh, na saurare na ɗaukar dabaru domin warware wasu matsaloli da ka iya faruwa tsakanin ma'aikatan makarantu ko tsakanin su da uwaye 'yan makaranta. Abdullahi Ayuba wanda aka fi san da Abdu mai gida shugaban Kojes a gundumar karkara ta Karma. Kojes oh, kungiya ce mai shiga tsakanin iyayen ɗalibai da malamansu kungiya ce da iyayen ɗalibai suke girkawa su ne ke shiga tsakani. Waɗannan ayyuka ne aka ɗora wa Kojesa a cikin makarantu. Kojes manyan ayyukan su shine saka yara makarantar boko da kuma kayan aiki da malamai suke da bukata na damka su hannun su. sauye-sauye ne kwamitin Kojes ya kawo a cikin makarantu na gundumar Karma. ta kawo kawo canji da dama a lokacin baya ana sa yara makaranta sai su fita wasu yara shekaru hudu ana saka su makaranta amma da an yi 'yan kwanaki sai su fita saboda malamai ba su cewa yaro kaza ya fita a lokacin baya akwai malamai da sai sun ga dama suke zuwa ba da karatu amma yanzu kowane yana kokari saboda tsoron iyayen ɗalibai kenan wannan yana daga cikin ci gaban da kojes ta kawo wannan kira gare ku zuwa ga uwayen 'yan makaranta da kuma ma'aikatan makarantu a gundumar Karma. Muna son mika kira ga iyayen yara duka yaron da ya shekaru shida a yi ƙoƙarin saka shi makaranta. Kama tun daga inda akwai jardin damfan ko kuma mai dansa. Iyaye dai su yi ƙoƙarin rubuta sunayen 'ya'yansu a makaranta. Su bari yara su yi karatu bai hana mutum ya yi aure bayan ya ƙara karatu. Abinda nake kira ga daraktocin makarantu su yi ƙoƙarin su zauna a cikin garinmu saboda kai da kake shugaba ka ce ba za ka zauna a cikin garin ba to ina da wanda yake ƙasa da kai kuma malamin da ya ce ba zai zauna a cikin gari ba to lattinsa zai fi yawa da ya zo daidai lokacin da ake so. Muna fatan waɗannan kwamitoci za su ci gaba da tafiyar da ayyukan da aka ɗora musu cikin lokaci domin raya makarantu a Nijar. a gaida mamman ada da mutar muhammadu da fassarani hawa usman ke muku sallama a yanzu ga habibu garba nan ɗauke labaru na sasin minti allah ba mu alheri Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.